Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Lawan Ahmad fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kanid wanda yake taka mashi mai a cikin shahararren fim na mai dogon zango wanda ake haska haya din mako wato idan su kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata ne ake tsaka da cece kucin wai zai aure abokiyar aikin sa wacce kuka fi sani da Hajiya Nafisa wacce take taka mashi mai rawa da sunan Yar Tawalla a cikin shahararren fin na mai dogon zango wato idan su wanda idan kun kasance da mu a ƙarshen labarin za sako muku hotunan yadda aka gudanar da hegalin bikin nasu ga hotunan sai ku kalla don gani idan ku. baya ga haka to sai dai mutane sun gaza fahimtar menene fim menene zahiri suna ɗaukan abin da ake aikatawa fim a zahiri ma haka ake yi to sai dai wannan cece kucin bikin nasu da ake ta yadawa a kafafen sada zumunta musamman ma IG da Facebook ba gaskiya bane wata wallafa ce da Aminu Esbo ne a hafin na IG wato Instagram kamar yadda kuka sani yan kai sun kasance suna yi wa mutane tallulluka to su ma sun yi wani sabon gidan biki ne talla wanda su ma suka fito a matsayin ma'auratan duka daga nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna karo sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da comment gyara ko korafi sai jima Assalamu alaikum mu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Pretty fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kainet wacce take taka mai rawa bidiyon barkwanci wato comedy a shirye nake idan na samu miji zan yi aure cewar Suhaila da wacce kuka fi sani da Zifriti. To ta ce jaruma masana'antar da fina-finan Hausa ta kanye da Zulaihat Ibrahim wacce kuka fi sani da Zifriti ta bayyana cewa kokarin fadakar da jama'a ne yasa ta shigo harkar fim don haka ta zo harkar ne domin ta isar da sakon fahimtar da mutane. Jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da suka tattauna da wakilin jaridar Dimokuraɗiyya inda yake yi mata tambayoyi dangane da dalilin shigowarta masana'antar da fina-finan Hausa ta Kanye. jarumma ta kara da bayyana cewa na dauka a raina na shiga harkar fim ne domin na isar da wani sako ga mutane don su fahimta kuma su karu don haka nake son duk masu son shigowa harkar fim kada mutum ya shigo don tunanin son ya yi suna don ko baka bukaci ka yi sunan ba idan kai abin da ya dace to zaka samu don haka ka tsare mutuncin ka ko ki tsare mutuncin ki da sanin ya kamata yi ne zai sa ka samu matsayin da kake nema in ji ta da muka tambaye ta maganar aure ko cewa ta yi ni ba na shigo harkar fin ne da nufin babu aure a gabana ba duk lokacin da Allah ya kawo mini miji wanda muka fahimci juna da shi zan yi aure domin shi aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayen mu ba su yi ba da ba a same mu ba kuma su ma burin su ne su ga yi aure a cewar ta a ƙarshe ta yi kira ga mata 'yan fin da cewa ya kamata su rinka kula da wanda zai zo wajensu da sunan aure domin akwai 'yan yaudara sosai inda take cewa mata a natsu a rinka kula in ji zifiriti duka duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan tattaunawa da jarumar Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannin mu da jimrin sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin da dubu dumin sa daga Zamfara zuwa Kaduna jirgin yakin Nabi ya kone sansanin yan bindiga an kashe mutum 50 a dajin Kwara jirgin yakin dakarun sojojin Najeriya na sama ya ragargaje wani sansani kuma ma'adanar yan bindiga a dajin Kwara jihar Kaduna jirgin ya hango miyagun ne tare da yanayin sata sanye da bakaken kaya hakan ya sa ya harba musu baba mai take suka kone jirgin ya hango wata ma'adanar su inda ita ma ya jefa mata bom ta kone babura ne da kayan abinci a ciki an samu gawawakin akalla hamsin na miyagun A sakamakon tahi tsaye da gwamnati ta yi wurin kawo ƙarshen ta'addanci a wasu jihohin na Arewa, dakarun sojojin Najeriya suna ta kai kawo tsakanin zamfara zuwa wasu jihohi a cikin kwanakin nan. Sojojin saman Najeriya sun yi nasarar kona wani sansanin 'yan fahin daji da ke jihar Kaduna. Kamar yadda PR Nigeria ta tattaro muku, miyagun suna amfani da sansanayen ne wurin buya a dajin kwari da ke karamar hukumar giwa ta jihar Kaduna. majiyoyin sun kara da cewa akalla 'yan fahin daji hamsin ne suka sheka lashira bayan bamaman da dakarun suka sakarwa miyagun kamar yadda daily trust ta rawaito kamar yadda wata majiya a cikin dakarun sojan saman ta sanar jirgin yakin naf ya tare wasu tarin 'yan fashin daji da ke sanye da bakaken kaya kuma sun sato shanu a wurin ƙauyukan kawara a ƙaramar hukumar giwa ta jihar kaduna bayan sun hango jirgin yaƙi 'yan bindigan sun tsere tare da boyewa a cikin shanayen da suka sato suna neman hanyar gudu bayan haɗewa da suka yi a wurin wani ruwa za su tsallaka an yi nasarar jefa musu babamai a jirgin yaƙi an hango gawayyakinsu masu yawa daga cikin 'yan fashin dajin yayin da wasu kuma suke kokarin tserewa su ma aka bude musu ta bayan an sake duba daga inda suka fito an hango wani sansani da suke adana kayan ayyukansu wanda shi ma aka sakar masu man watake kone kurmus majiyoyi daga ƙasa a kwara ranar lahadi sun tabbatar da cewa a akalla gawayyaki miyagu hamsin aka kirga yayin da aka tsinci babura da kayan abinci konannu a sansanayen duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna karar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da comment gyara ko korafi sai Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Lawan Ahmad fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kanid wanda yake taka mai rawa a cikin shahararren fina-finan mai dogon zango wanda ake haska hayadin mako wato Idrisu kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata ne ake tsaka da cece kucin wai zai aure abokiyar aikin sa wacce kuka fi sani da Hajiya Nafisa wacce take taka mai rawa da sunan Irma Tawalla a cikin shahararren fina-finan mai dogon zango wato Idrisu wanda idan kun kasance da mu a ƙarshen labarin za mu sako muku hotunan yadda aka gudanar da hegalin bikin nasu ga hotunan sai ku kalla don ganewa idan ku. ga haka to sai dai mutane sun gaza fahimtar menene fim menene zahiri suna daukan abin da ake aikatawa fim a zahiri ma haka ake yi to sai dai wannan cece kucin bikin nasu da ake ta yadawa a kafafen sada zumunta musamman ma IG da Facebook ba gaskiya bane wata wallafa ce da Aminu Esbo ne a hafin sa na IG wato Instagram kamar yadda kuka sani yan kane sun kasance suna yi wa mutane tallulluka to su ma sun yi wani sabon gidan biki ne talla wanda su ma suka fito a matsayin ma'aurata duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da cin gyara ko korafi sai an jima Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Pretty fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kainet wacce take taka mai rawa a bidiyon barkwanci wato comedy a shirye nake idan na samu miji zan yi aure cewar Suhaila wacce kuka sani da Zifriti to ta ce jaruma masana'antaci da finafinan Hausa ta kane da Zulaihat Ibrahim wata kuka sani da Zifriti ta bayyana cewa kokarin fadakar da jama'a ne yasa ta shigo harkar fim don haka ta zo harkar ne domin ta isar da sakon fahimtar da mutane jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da suka tattauna da wakilin jaridar dimokuraɗiyya inda yake yi mata tambayoyi dangane da dalilin shigowarta masana'antaci da fina-finan hausa ta kanewt jarumar ta kara da bayyana cewa na ɗauka a raina na shiga harkar fim ne domin na isar da wani sako ga mutane don su fahimta kuma su karu don haka nake son duk masu son shigowa harkar fim kada mutum ya shigo don tunanin son ya yi suna don ko baka bukaci ka yi sunan ba idan kai abin da ya dace to za ka samu don haka ka tsare mutuncinka ko ki tsare mutuncin ki da sanin ya kamata yi ne zai sa ka samu matsayin da kake nema in ji ta. da muka tambaye ta maganar aure ko cewa ta yi ni ba na shigo harkar fim ne da nufin babu aure a gabana ba duk lokacin da Allah ya kawo mini miji wanda muka fahimci juna da shi zan yi aure domin shi aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayenmu ba su yi ba da ba a same mu ba kuma su ma burin su ne su ga mun yi aure a cewar ta a ƙarshe ta yi kira ga mata 'yan fim da cewa ya kamata su rinka kula da wanda zai zo wajen su da sunan aure domin akwai 'yan yaudara sosai inda take cewa mata a natsu a rinka kula in ji zifiriti duka da kana muke zuwa muku da karshen wannan tattaunawa da jarumar. Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannan mu da jimrin sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin da dubu dumin sa daga Zamfara zuwa Kaduna jirgin yakin Nabi ya kone sansanin yan bindiga an kashe mutum 50 a dajin Kwara Jirgin yakin dakarun sojojin Najeriya na sama ya ragargaje wani sansani ko ma'adanar yan bindiga a dajin Kwara jihar Kaduna Jirgin ya hango miyagun ne tare da yanayin sata sanye da bakaken kaya hakan ya sa ya harba musu mai take suka kone jirgin ya hango wata ma'adanar su inda ita ma ya jefa mata bam ta kone babura ne da kayan abinci a ciki an samu gawawakin akalla 50 na miyagun a sakamakon tahi sai da gwamnati ta yi wurin kawo ƙarshen ta'addanci a wasu jihohin na arewa dakarun sojojin najeriya suna ta kai kawo tsakanin zamfara zuwa wasu jihohi a cikin kwanakin nan sojojin saman najeriya sun yi nasarar kona wani sansanin yan fahin daji da ke jihar kaduna kamar yadda PR nigeria ta tattaro muku miyagun suna amfani da sansanayen ne wurin buya a dajin kwari da ke karamar hukumar giwa ta jihar Kaduna majiyoyin sun kara da cewa akalla 'yan fahin daji hamsin ne suka sheka lashira bayan bamaman da dakarun suka sakarwa miyagun kamar yadda Daily Trust ta rawaito kamar yadda wata majiya a cikin dakarun sojan saman ta sanar jirgin yakin nab ya tare wasu tarin 'yan fashin daji da ke sanye da bakaken kaya kuma sun sato shanu a wurin ƙauyukan kawara a ƙaramar hukumar giwa ta jihar kaduna bayan sun hango jirgin yaƙi 'yan bindigan sun tsere tare da boyewa a cikin shanayen da suka sato suna neman hanyar gudu bayan haɗewa da suka yi a wurin wani ruwa za su tsallaka an yi nasarar jefa musu babamai a jirgin yaƙi an hango su masu yawa daga cikin 'yan fashin dajin yayin da wasu kuma suke kokarin tserewa su ma aka bude musu ta bayan an sake duba daga inda suka fito an hango wani sansani da suke adana kayan ayyukansu wanda shi ma aka sakar masa man atake ko kurmus majiyoyi daga ƙasa a kwara ranar lahadi sun tabbatar da cewa akalla gawayyaki miyagu hamsin aka kirga yayin da aka tsinci babura da kayan abinci konannu a sansanayen duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna karar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da comment cin gyara ko korafi Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin garin kai hari yan sanda sun samu nasarar harbe shugaban yan bindiga a jihar Neja rundunar 'yan sanda a jihar neja ta samu nasarar hallaka wani shugaban 'yan bindiga da yaransa an rawaito cewa 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka fatattaki 'yan bindigan a wani dajin neja a halin yanzu an kwato babura da wasu manyan makamai daga hannun 'yan bindigan yayin da wasu kuma suka tsere jami'an rundunar da ke yaƙi da garkuwa da mutane da rundunar 'yan sanda tare da tallafin 'yan banga a ranar litinin 30 ga watan agusta sun hallaka wani sanannen shugaban 'yan bindiga jauro a dajin neja sun kuma kashe wasu 'yan bindiga yara ga daji a yankin kwanta gora a jihar an kuma kwato babura goma daga hannun 'yan bindiga. a cewar majiyar rundunar 'yan sanda ta yi aiki ne da sashishin bayanan sirri kuma ta yi kwantan bauna inda suka kashe daji tare da yaransa waɗanda ke ƙoƙarin tsallaka wani rafi a cikin daji don kai garkuwa ga mutanen da ba su zuba su gani ba a wani gari da yake zantawa da PR Najeriya ɗaya daga cikin majiyoyi wani jami'in leƙen asiri ya ce haɗin gwiwar 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka kashe jauro daji tare da kashe 'yan bindiga da ke shirin yin garkuwa da mutanen da ba su ji ba su gani ba a wani ƙauye shahararre jauro daji wanda ake zargin yana da hannu a kai hare-hare da ake kaiwa a ƙauyuka da makarantu ya jagoranci sauran 'yan bindiga masu yawa akan babura an yi nasarar aiwatar da aikin ne a ranar litinin tsakanin gulbar boka a yankin dogon fadama a ƙarƙashin ƙaramar hukumar kwantagora mun kuma kwato babura goma mun ɗauki ƙwararrun masu iyo domin gano makaman wasu daga cikin 'yan bindigar da suka tsire da kuma gawayakin da aka jefa cikin kogi duka duka ana miki zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu nan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙwararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an jima. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin babbar magana jaruma Maryam ta bayyana dalilin da yasa aka daina ganin ta a fina-finai a yanzu ta ce jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano Maryam ta bayyana makasudin abin da yasa aka daina ganin ta a fina-finan Kano a wannan lokaci an dauke tsawon lokaci mai yawa wanda jaruma a masana'antar da fina-finan hausa ta kanewood maryam bud ta yi batan dabo a cikin harkar da ta fina finan da take gudanarwa a masana'antar kanewood idan ba za ku manta ba tun bayan bullar bidiyon tsaraicin jarumar maryam bud wanda wani saurayinta ya hada shi a kafafen sada zumunta tun a wannan lokacin jarumar ta dauki matakin killace kanta wanda ta dalilin hakan ba kowa ne yake ganin ta ba sai dai a cikin hotunan tallukan da take yi wa kamfani a lokacin da jarumar ta fara bayyana tun bayan da ta killace kanta shine a lokacin da mahaifiyarta ta rasu tun bayan watanni biyu da suka wuce a nan ne kowa ya samu damar ganinta a wajen zaman makoki na mahaifiyarta a jihar kano tana karban gaisuwa amma tun bayan wannan lokaci ba a sake ganinta ba a lokacin da aka yi addu'ar cika kwana arba'in na rasuwar mahaifiyarta a wannan lokaci ne suka samu haduwa da wakilin jaridar dimokuraɗiyya na jihar kano inda ya tambaye ta game da rashin ganinta da ba a yi a yanzu sai jaruma maryam ta bayyana masa da cewa gaskiya tun tsawon lokacin da ba a ganin ta wannan dalili ɗaya ne yasa ba a ganin ta idan ba kuma ta ba a kwanakin da suka gabata an samu bayyanar hotunan tsaraicin ta har ma da bidiyo wanda sarmayinta da suke soyayya ya yada shi a kafafen sada zumunta to totally ba ta ji daɗin abin ba duk da ta san ma kaddara ce amma dai abin ya bata mata rayuwa don ko a fim ba ta fitowa sai ta koma yin harkokinta na kasuwanci wanda take yi a da wanda totally bai shafi kuma harkar fim ba hakan ne ya sa ba a ganin ta jaruma Maryam ta kara da cewa yanzu kuma tun bayan rasuwar mahaifiyarmu abubuwa suka sauya min don haka ne na shiga sabuwar rayuwa ta maraicin rashin uwa hakan yasa ni da kanina a da muka koma abuja da zama ta kuma kara da cewa ko a yanzu ma da muka haɗu da kai na zo ne addu'ar caka kwana arba'in na rasuwar mahaifiyarmu amma dai yanzu haka ina abuja da zama dama kuma ita ce take kula da mu gashi kuma Allah ya yi mata rasuwa don haka ina cikin jimamar maraicin rashin mahaifiyata dalilin wannan yasa rayuwa ta sauya a gare ni wannan shine jawabin jaruma maryam booth da ta bayyana shi a kafafen sada zumunta wannan dalili ne ya sa ba a ganin ta a fina-finai duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙararrar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da kwamencin gyara ko korafi sai yanzu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin ni dan talakawa zan aura domin sun nuna mahaifina soyayya mataka cewa nur shi shugaban kasar Muhammadu Buhari Nur autar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayyana wata wallafa a shafin ta na sada zumunta wanda jama'a da dama suka yi mamakin wannan kalami nata. Nur Muhammadu Buhari take cewa ni dan talakawa zan aura domin nuna halacci ga talakawan Najeriya da suka nuna soyayya ga babana. Yari shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma autarsa wanda a yanzu ita kadai ce ta rage masa ta yi aure. Ta bayyana cewa ita dan talakawa za ta aura domin ta yi wa talakawan Najeriya da suka nuna soyayyarsu ga babanta Muhammadu Buhari halacci. haka zalika ta kuma ƙara da cewa talakawa a fara shirye-shirye wannan bikin naku ne bayan wannan wallafar da biyar shugaban kasa muhammadu buhari ta yi ta sa al'umma da dama cikin rudani domin ko suna ganin kamar wannan furucin nata kamar wasan kwaikwayo ne domin hakan ba mai yiwuwa ne. amma wasu sun yarda da abin da ta faɗa domin kuwa ta alakanta abin da cewa talakawa sun nuna soyayyarsu ga babanta hakan kuma da ta faɗa gaskiya ne domin ko babu wani shugaban ƙasa a Najeriya da ya samu farin jini da ɗaukaka a wajen al'umma kamar shugaban Muhammadu Buhari ga hoton Nur Buhari nan domin ku kalla ko wani zai yaba ya yi da ita tunda dama ta ce ita dan talakawa za ta aura duka daga nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na mu wannan lokacin sai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi like da comment gyara ko korafi Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙi wata yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a ta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kainu kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci a sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal court 2000. Alƙali Jibrin zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri na nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa nan ta muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar umar shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanil umar shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shi ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar hisba na jihar kano har tana kokarin yi wa hukumar hizba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu a maganganun da ummu shehu ta yi ta ce hizba su saki kawarta sadiya haruna wai a barta ta yi iskancin ta iskancin ta yadda take so har tana cewa ma'aikatan hizba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kai wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana ɗan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hirar da sharif momo ya yi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi akan hisba ko wanda ba musulmi bane yayi za a ce za a ce yayi ƙarshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke ƙoƙarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu yayi kama da na yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azims waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su ga bakinta kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma banda garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 bisa 100 lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani